To masu kallo kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo wannan wata sabuwar likita ce da fitaccen dan majalisar nan Alhaji Sani Atiya yake gina wa al'ummar ƙauyen Iyatawa da ke cikin kwamin ɗin Tasawa kamar yadda ya ɗauka musu alƙawari a lokacin neman yakin zaɓe. to kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo wannan sabuwar likita da shi wannan fitaccen dan majalisa Alassane Atiya ake ginawa a yanzu haka ta ne an kusa kammala ginin ta kuma ana sa nan da dan wani lokaci za a kammala ginin wannan sabuwar likita har ma kuma a bude ta domin al'ummar wannan yanki a su fara amfana da ita to Alassane Atiya da ya dauka al'ummar wannan yanki alkawarin cewa idan suka zabe shi a matsayin dan majalisa zai gina musu wannan sabuwar asibiti kamar yadda ya alkawari a lokacin neman yakin zaɓe to a yanzu haka dai alisani atiya ya cika wannan alkawari da ya ɗauka musu domin ku kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo tuni aka fara gina wannan sabuwar likita kuma har ma an kammala ta kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo tuni dai al'ummar wannan ƙauye na iyatawa suke ci gaba da yaba mai shi wannan fitaccen dan majalisa alisani atiya bisa wannan namijin kokari da na gina musu wannan sabuwar likita wanda suka bayyana cewa sun shafa shekara da shekaru suna neman a wani dan siyasa ko kuma wani mai hannu da shi ne domin ya gina musu wannan likita amma ba a samu wanda zai gina musu ba sai shi wannan fitaccen dan majalisa alhaji sani atiya to yanzu haka dai alhaji sani atiya yana ci gaba da gine-gine a wasu ƙauyuka daban-daban kamar a yadda ya ɗau alƙawari a lokacin neman yakin zaɓe kuma al'ummar wannan a yanki suna ci gaba da yaba ma alisan atiya bisa wannan namijin kokari da yi na gina musu wannan a katafariyar likita to a daman da irin haka ya kamata a ce sauran 'yan majalisu suna yi ba don kuma ba daman al'umma ko a ce talakawa sun zaɓe su ne domin su je majalisa su kai kokensu su kai ƙudurrukansu domin su nemo musu ayyuka na ci gaba wanda za a zo a yi yi a cikin garuruwansu wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya al'umma suke fitowa domin su zaɓe su kuma su tura su majalisa domin dai su samo wasu ayyuka wanda za a zo a gina su kuma al'umma su amfana to a wannan dai shi fitaccen dan majalisa alisani atiya duk wanda ya san shi a cikin wannan yanki ko a ce a cikin wannan kasa ma ya sani dan majalisa ne wanda yake kokari wajen ganin ya samo wa talaka abin da zai amfani shi a zauren majalisa kuma ba wannan ne karan farko da shi wannan fitaccen dan majalisa alisani atiya yake gina sa likita irin iri daban-daban ba a kuma garuruwa daban-daban ba wannan fitaccen dan majalisa dai alisani atiya yana gina a ita wannan likita a garuruwa daban-daban a yankunan da yake wakilta kuma ko a kwanan baya mun ga yadda alisan atiya ya raba a kyaututtuka iri daban-daban a wannan yankuna da yake a wakilta wanda ya hada da alkur'anai kuma da taburman masallatai da kuma ababen noma ga masu noma a wannan yankuna wanda su dai alisan atiya ya rarraba musu to wannan fitaccen dan majalisa dai alisan atiya ko shakka ba za a iya cewa yana shan sharafinsa ba don kuma duba da yadda yake kyautata al'ummar da yake wakilta za a iya cewa wannan dan majalisa alisan atiya yana ɗaya daga cikin 'yan majalisun da a cikin wannan ƙasa al'ummar su suke amfana da su kuma suke yaba musu.